to godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama yau muka zo muke magana da ku zan ɗauki wannan dama na yi godiya na musamman ga mutanen gombe da suka bani dama na yi ko kuma na zama gamna jihar gombe na wurin tsawon shekara takwas kuma na sake samun dama domin na yi takara a cikin jihar gombe na kujerar sanata to a matsayina na musulmi na yadda allah ke ba da mulki ga wadda yake so allah ke kuma hana mulki ga wadda yake so kuma don ya hana ka baka gaza ba kuma don ya baka ba ka fi kowa ba kuma na yadda da wannan makaddari da yake ban samu nasara ba ina ƙara kira ga magoya bayana da su ci gaba da bani goyon baya watakila wannan sanadi ne na alheri da zai zo a gaba ninkin ba ninkin ba ninkin ina kuma kira ga mutanen gombe daga abubuwa da suke faruwa da barazana da ake yi wa mutane na zuwa a kona gidansu ko a kashe su ko a musu waya ina so idan irin waɗannan abubuwa suka faru mun yi shawarwari da jami'an tsaro da a sama mana lambar irin waɗannan mutane ko kamanninsu ina tabbatar muku muna da na'ura wanda zai iya kama mutanen nan cikin awa shida kowane irin mutum ne shi bai fi ƙarfin gwamnati ba bai fi ƙarfin hukuma ba da a sanar mana za mu yi abin da ya kamata duka domin mu tabbatar da duk mutumin gombe yana zaune lafiya kuma ina kira ga mutanenmu da kar a ji tsoro kar a ji fargaba kar a ji ɗarɗar da abin da aka sabu duk abin da aka sani za a yi duk abin da ya kamata domin a tabbatar da an gabatar da shi kuma mutumin gombe ya zauna lafiya ina ƙara godiya kuma ina tabbatar muku gwamnatin gombe na tare da mutanen gombe gwamnatin gombe ba za ta yi gwiwa a ƙasa ba wurin ganin cewa an zalunci mutumin gombe ko an cuce shi ina ƙarfafa ko amma daga abin da muke gani zaɓi namu ko kuma zaɓi naku ko mu zaɓi zaman lafiya ko mu zaɓi tsoro a gwamnatance a cikin shekarun da za su zo insha Allah ubangijin Allah ya mana zaɓi mai kyau allah ya mana dace da alheri allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya assalamu alaikum rahmatullah